ونعوذ بالله من شر تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha hudu ga watan rabi'u thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ta daidai da sha bakwai ga watan goma miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masjidil bukhari da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muktasar Zadil Ma'ad littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda a Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi cikin mujallaji guda wannan kuma shine darasin mu na 45 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta inda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke karantar da mu kiyaye furuci da zaɓar lafuzza da kalmomi wajen yin magana inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke kyamatar da mu yin amfani da dukkan wata kalma wadda take ba ta da kyawun ji a kunne ba ta da kyawun ma'ana kamar yadda a satin da ya gabata malam ya ba mu misali kamar irin su ma sha Allahu wa shi'ita ma sha Allahu wa shi'ita wannan kalma ce wadda ba a son mutum ya faɗe ta abinda aka fi so shine ma sha Allahu thumma shi'ita wannan aka ce babu laifi idan mutum ya goya thumma a jikin ma sha Allah sannan abinda Allah ya ga dama ko ya so sannan kuma kai kaso don haka cikin ma'anar wannan kamar ana billahi wa bika irin su ana fi hasbillahi wa hasbik irin wa mali illallah wa ant wa ana mutawakkilun ala Allah wa alaik wa hadha min Allah wa mink wa wallahi wa hayatik wa'annan dukkaninsu lafuzza ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamatar da mu yin amfani da su akwai munana ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala da makamantan irin waɗannan lafuzza sun kai matuƙa wajen muni amma idan mutum ya yi amfani da thumma wannan babu laifi kamar yadda malam ya ba mu misali na hadithin mutanen nan guda uku wanda mun dan ba da kissa su a takaice kuturu da makaho da mai kora a cikin hadithin an yi amfani da la balaga liyal yawma illa billahi thumma bika an gane ko to bayan wannan kuma sai kashi na biyu akwai lafuzzan da zaka ji mutane suna yawan amfani da su suna sakin su ba tare da la'akari da irin abin da waɗannan lafuzza ko maganganu ke ɗauke da su ba kamar zagin zamani kamar la'antar zamani wannan ba daidai ba ne wato mutum ya dinga zagin zamani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa inna allaha huwa dahar allah maɗaukakin sarki shine zamani kuma a cikin zagin zamani akwai illoli da ainihin wato barna har guda uku wadda malam ya gaya mana so na farko zagin wanda bai ji ba bai gani ba zagin abin da bai cancanci a zage shi ba shine zamani domin nu'ibu zamanina wal'aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana ko da yaushe muna kokarin aibata zamaninmu nu'ibu zamanina muna aibata zamanin nan namu wal aibu fina mawakin ya ce kuma aibun namu ne ba na zamanin ba ne wa ma li zamanina aibun siwana shi kansa zamanin bai da matsala da ta wuce mu mu ne matsala na zamanin ba zamanin ba ne mai matsala mutanen zamanin ne masu matsala da haka kamar in mutum ya zagi zamani ya zagi wanda bai cancanci a zage shi ba na biyu hakan zagin zamani zai iya kunsar wani nau'i na shirka domin duk wanda kaji yana zagin zamani to bai zagi zamani ba sai dan yana ganin shi zamani yana da tasiri a zatansa na cutarwa da amfanarwa to kuma kaga idan mutum ya ɗauki zamanin ba Allah ba ne zamanin to ya jingina amfanarwa da cutarwa zuwa ga wani wanda ba Allah ba abu na uku a takaice shi kansa zagin yana fadawa ne kan mai aikata waɗannan ayyukan shine Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah shine zamani to da haka babu babu kyau faɗin irin wannan kamar kalmar ta isa shaitan shi ma an ce karka dinga cewa shaidan ya gaza shaidan ya taɓe wato idan kamar yadda mun kawo asalin hadithin wani ne dabbarsa ta samu matsala sai ya ce ta isa shaidan yana ganin kamar tuntuban da dabbarsa ta yi shaidan ne yasa ta yi tuntuban to shi kuma kalmar ta isa shaidan kamar ƙara zuga shaidan kake ƙara wa barna dawaki kake yi shi shaidan ji yake shi wata tsiya ne in kana aibata ko kana tsine masa in wani abu ya faru kana ganin kamar shi ne ya haifar da wannan abin ashe shi din ma wani ne to shi sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada mu yi wannan har yake cewa innal abda ila idza la'ana shaytan idan bawa ya la'anci shaydan ya tsine masa ya kulu shaydan yana cewa innaka latal'anu mul'anan to me kenan ka tsine wa tsinanne to me ka ai ba wani abu da kai dama can tsinanne ne sai kuma ka tsine masa to me zai ji babu wani abu da ka kara masa na aibu ko kuma wani abu da ka kara masa wanda zai masa ciwo ko ya masa zafi abinda yake wa shaidan ciwo ko yake masa zafi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ji ka hada shi da Allah ka nemi tsarin Allah daga sharrinsa to wannan na daga cikin abin da ke daga wa shaidan wato hankali yana daga cikin abin da shaidan ya baya so ya ji ka ambaci Allah ka nemi tsarin Allah daga sharrinsa ko kuna fahimta قال المؤلف رحمه الله تعالى sannan mun tattauna game da lau wadda za mu ɗora a kan kalmar lau annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana faɗin ya hana mu mu dinga cewa wani abu ya faru mu ce ai da ba dan kaza ba to da kaza ne yanzu da na yi sammako na fita da wuri ai da na samu ba dan na maza maza na ba gurin nan ba da abu kaza ya faru gare ni to wannan lauɗin taftahu amalar shaitan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ke buɗewa shaitan hanya ya shigo ya ta aiki a kanka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu shine qaddarallah wa ma sha'a fa'ala ko qadarullah wa ma sha'a fa'al haka Allah ya kaddara abinda Allah ya ga dama shike faruwa to abinda Allah yake so ka dinga mai da al'amari zuwa gare shi ka je baka samu ba haka Allah ya kaddara da ya so ka samu ba za ka makara ba sai Allah ya tashe ka da wuri sai kuma ya kai ka ka samu rashin samun Allah ne bai kaddara ka samu da wani abu ya faru marar daɗi Allah ya tsallakar da kai ba tashin ka daga gurin ba ne ba rashin zuwan ka gurin ba ne Allah ta'ala ne bai kaddara afkuwar wannan rashin jin daɗin akan ka ba abinda ake so annabi sallallahu alaihi wasallam yake so mu laƙanta kenan ya zauna a bakin mu ai ba dan nayi kaza kaza ba do da kaza kaza wannan abu ne wanda muna yawan faɗa a maganganun mu na yau da kullum yake cewa domin lauɗin nan ba ta mai da abin da ya faru ya zama bai faru ba to me amfanin ta to sai mala yake cewa fa in qila fa tilkal asbabul lati tamannaha min al qadar mu ɗauko karatun daga wa min nahaihi ina ganin zai fi babu ma'ana sosai kun ga gabar wa min nahaihi sallallahu alaihi wasallam yana daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an qaulil qa'il mutum ya ce ba da fawatil amr bayan wani al'amari ya riga ya faru ya wuce mutum ya ce lau anni fa'altu kaza wa kaza ai da nayi kaza da kaza to ai da kaza da kaza bai faru ba ko da kaza da kaza ne zai faru wa annabi ya ce innaha taftahu amala shaitan da ba dan ba wannan kalma tana bude aikin shaitan wa arshadahu ila ma huwa anfa'u min minha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiryar da wanda ya faɗi wannan magana zuwa ga abin da shi zai fi masa amfani ba wannan kalmar ba wa huwa an ya kula shine sanda abu ya faru ya riga ya wuce mutum ya ce qaddarallahu wa ma sha'a fa'al wa dhalika li anna qawla abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu faɗin da ba dan ba law kuntu fa'altu kaza lam yafutni ma fatani abin da yasa annabi ya hana mutum ya ce da ba dan wa da na aikata kaza to da abu kaza bai sukuce min ba aw lam aqa'a fi ma waqa'tu fihi ko da nayi kaza to da halin da halin nan da nake ciki na kunci ko halin nan da na fada ciki da ban fada ba kalamun wannan zancen la yujidi alaihi fa'idatan ba shi da wani amfani abun ka riga ka yi misin ɗinsa kuma sai kake cewa da ka yi kaza da ka samu to wannan ihu bayan hari kenan abun ya riga ya afku kalmar da ba dan babba ta da wata fa'ida fa innahu ghairu mustaqbilin limastadbara domin kalmar da ba dan ba ba za ta iya dawo maka dabara bana ba wa ghairu mustaqilin atharata in kuskure ne ba za ta warware kuskuren da ka aikata ba bilau da faɗin da ba dan ba wa fi dimniha a cikin kunshin wannan kalmar tabda ba dan ba annal amra shi fa al'amari da kake kallonsa law kana kama qaddarahu fi nafsi da ana kyare ana kyale al'amari ya dinga faruwa kamar yadda ɗan adam yake ƙaddara faruwarsa a cikin zuciyarsa lakana gaira ma qadahullah to da al'amari za su dinga faruwa ba yadda Allah ya hukunta ba domin ƙaddarar Allah takan ci karo da abin da shi ɗan adam ya ƙaddara a ransa yake so wa wuqu'i khilafil muqaddari faruwar akasin abin da Allah ya ƙaddara muhalun wannan abu ne da ba zai taɓa faruwa ba Allah ya kaddara faruwar abu kuma sannan sabanin abun ya faru Allah baya haka duk abin da Allah ta'ala ya kaddara shi ke faruwa faqad tadammana kalamuhu da haka wannan zancen nasa da ba dan kaza ba da kaza to ai ko da kaza din ne ma in Allah bai kaddara ba abun ba mai yiwuwa bane da haka sai zama wannan kalmar ta da ba dan ba kalma ce da ta kunshi ƙarya wa jahalan da jahilci wa muhalan da wani abu da ba zai yiwu ba wa in salima min takdhib bil qadar in ma an yi sa'a mutum ya kubuta daga ƙarya ta kaddara a kaje baka samu baka ce da kaje jiya ai da ka samu to kenan wannan kamar kana so ka ƙarya ta kaddara kaddarar da ta faru ta rashin zuwan kajiya baka yarda da ita ba kenan kamar kana ƙaryata kaddarar domin kaddarawar ba za ka samu ba da Allah ya yi ba za ka samu ba shine yasa jiyan baka je ba an fahimci wannan lam yaslam min mu'aradatihi bilau wa in salima ko da kwa mutum ya kubuta minat takadhibi bil qadar daga ƙaryata kaddara mu dauka ma mutum ya kubuta bai shiga cikin masu karyata kaddara ba to lam yaslam to akalla ba zai kubuta ba min mu'aradatihi ba zai kubuta ba daga cikin masu jayayya da kaddara bilau da faɗin da ba dan ba ma'ana in Allah ya taimaki mutum ma ba a jefa shi cikin kunshin masu karyata kaddara ba kaga ya shiga cikin kadariya ko jabariya kenan wasu ƙungiyoyi ne na ɓata ƙadariya da jabariya ƙadariya ba ƙaddara a cikin al'amarinsu ba ka je ba kawai sakacinka ne ba Allah a cikin zancen ba ka samu ba ko kaza ‘yan ƙadariya kenan jabariya su kuma su ne masu cewa duk abin da ya faru baka isa ka hana faruwarsa ba hadda abin da za ka iya yi din su a wajen za ka ji kamar su wa'annan akan daidai suke jabariya to bari ka ji illar su su illar jabariya idan mutum ya sha giya bai yi laifi ba kuma bai kamata Allah ya kama shi da laifi ba domin da Allah ya kaddara kai ya sha giya ba zai sha ba to kaji inda kuma sharrin su yake da barawo ya je ya sata dan me yasa za ka kama shi a dake shi ko a yanke masa hannu da Allah ya kaddara ba zai sata ba dabe ba dan me yasa za a hukunta wani mutum dan ya je yayi zina da Allah ya hane shi ya kaddara ba zai zina ba dabe zai dabe ba amma tunda Allah ya kaddara yayi kuma dan me yasa za a yi wani hukunci kamar akwai wani nau'i na zalunci tunda ba shi da iko su jabariya sun ce dan adam ba shi da wani iko to shi yasa da kadariya da jabariya duk mutanen kawai ne rabu da su ina fata an gane fa'in ƙila to za mu tashi karatunmu kenan daidai fa'in ƙila wani zai iya cewa fatilkal asbabun lati tamannaha min alƙadar to ai irin wa'ancin sabubba ɗin riƙo da sababi allati tamannaha wanda ɗan adam ke yin buri min alƙadar aizan ai su ma suna cikin ƙaddarar ƙila haza haƙun sai a cewa mai wannan magana eh wannan gaskiya ne walakin haza yamfa'u sai dai wannan yana amfani ne ƙabala ƙo'il ƙadaril makaruhi kafin faruwar ƙaddarar da mutum baya so an gane ko wani zai iya cewa to ai duk wannan riko da sababi ai ba laifi bane ka je da wuri a abin da ake buƙatar sammako ai ba laifi bane a ce eh haka ne kuma jiya aka ce ka je ka je a jiyan maimakon ka yi jinkiri sai yau ai shine yafi dacewa sai a ce eh haka ne gaskiya ne sai dai ka sani hadha yanfa'u wannan yana da amfani wannan magana taka ne qabala wuqu'il qadari kafin faruwar kaddarar almakaruhi wanda ba a so fa idza waqa'a yanzu ana magana fa kaddara ta riga ta faru kaddara ta riga fata sai ka dinga cewa ai da ba dan ba to me amfani wannan da ba dan din ba domin abin ya riga ya afku fala sabila ila daf'ihi yanzu babu hanyar da zaka tunkuɗe abin ya riga ya faru aw takhfifihi ko sassauta abin bal wazifatu fi hadhihi alhala aikin da ake so mutum yayi a irin wannan halin an yastaqbila fi'lahu alladhi yadfa'u bihi sai ya fuskanci aiki yanzu misali abun nan ya riga ya faru mara daɗi haka ƙaddarar ta zo to da abin da ya kamata mutum ya yi sai ya fuskanci yin aiki ka'in da na'in allazi ya dufa'u bihi wanda zai tunkuɗe wa kansa wannan abin da yake fama da shi ko na talauci ko na rashin lafiya ko na rashin jin daɗi au yu khaffifa athara ma waqa'a ko kuma aƙalla ya samu sassauta wato tasirin abin da ya same shi to wannan ai kaga yana daga cikin riko da sababi Allah ya riga ya kaddara faruwar haka to ai Allah bai gaya maka kuma kaddarar za ta ci gaba da dorewa ba za ta kauce ba to yanzu da ababun tunani da hankali kamata ya kaga to wannan abin da ya faru da ya mara daɗi ya za a yi gaba kai ya kuma faruwa misali ko kuma ya za ka yi ka rage raɗaɗin wannan abin da ya faru ko ya za ka yi ka kawar da wannan abin da ya faru to wannan kaga shine abin da ya kamata wala ya tamanna ma la madma a fi wuquhi amma kada kuma mutum ya dinga buri wala ya tamanna kada ya dinga buri na ma la madma'a abinda ba shi da madma'a wani sa rai ba shi da wani kwaɗayi ba shi da wani dama fi hukuki cikin faruwarsa fa innahu ajazun mahdun suka ce domin yin hakan gazawa ce zallata ya tamanna mala madma a fi hukuki abu ne da ba makawa sai ya faru sai dinga burin rashin faruwar abin wannan shi ma wata gazawa ce zalla wallahu ya lumu alal ajizi Allah kuma yana zargin mutum mai sarewa da gazawa an ji cewa yanzu ka riga abinda ya faru ya faru to kuma ba a so daga nan shikenan ka naɗa hannu bari in ba da misali mutum ne yana kasuwanci sai aka samu ibtila'in kasuwa jarin ya kare haka Allah ya kaddara jarinsa a 2024 zai samu matsalar jarinsa zai kare wannan kuma yana nuna ya naɗa hannunsa shi na ya dawo gida ya zauna ana nuna cewa wannan kada ya sare kada ya gaza Allah ta'ala yana zargin masu giving up masu sarewa masu yanke ƙauna da sake tashi bayan faduwa masu yanke ƙauna daga fita daga matsala bayan shigarta masu yanke ƙauna daga samu bayan rashi Allah yana zargin mutane irin waɗannan wa yuhibbul kaisa Allah yana son mai kaifin ƙwaƙwalwa da tunani waye alkaisa sai ce wa huwa mubasharatul asbab Allah yana son alkaisa kaifin kwakwalwa da tunani wa huwa mubasharatul asbab shine sake bin hanyoyi da rungumar sabubba Allah ta'ala ya ce fattaba'a sababa Allah ya ce kai riko da sababi yanzu da mutum ya samu matsalar kasuwa ai ba gida zai da ya zauna ba me ya kamata sai ya sake ci gaba da fafutuka da bin hanyoyi da sabubban da ake iya samun dace ta wa'innan hanyoyin a sake samun arziki abin da ya kamata mutum ya yi kenan shine mutumin da yake mubasharantar asbab duk da cewa yanzu damar da yake da ita babu to amma ai dama babu damar daga baya ya same ta wa'innan hanyoyi ya wajen samun damar sai sake jaraba ya sake bin waɗannan hanyoyin domin mubasharantal asbab yanzu duk mai son ya ji karatu ko duk mai son ilimi makaranta yake tafiya kenan wani irin sababi ne na samun ilimi shine zuwa makaranta wajen malin na fata an gane fahiyya taftahu amal alkhair kuma kaifin kwakwalwa da amfani da tunani da kuma mubasharantar hanyoyin samun abin da mutum yake so wannan suna buɗe wa mutum ayyuka na alkhairi walihaza saboda irin wannan ne ista'adha nabi sallallahu alaihi wasallam min al'ajaz wal kasali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari min al'ajazi daga sarewa yake neman tsari daga giving up daga gaza da kuma kasala wahuma kaga wayannan abubuwan guda biyu duk wanda ya yi kuskura suka makale masa ya tashi daga aiki al'ajaz wal kasal annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana neman tsaron su yana neman tsarin al'ajazu ka kife baka ganin yaro zai tuntube ya fadi yana fasa jaraba tashi mai koyan miƙewa ya zauna za a ga da ya tashi dabar ya koma ya yi kuka amma sai ya sake jarabawa ba ku koyi darasi ba daga ƙararrafan yaro kai ba ka ganewa ne daga yadda yaro ke koyan abin nan ka kula da yara masu koyan keke kekuna irin na da ba burki kawai mai keken mutum ya zo sai ya tura shi haka zai je ya faɗi duk mai koyon keke irin da za a ga da ciwo da tabo da waye da waye amma baya fasa ya ji ciwon ya zo ya jinya kuma yana son ya iya keke zai sake koma da aka ba a cewa ai ai tun da dai an jaraba ɗaya biyu uku bari a daina ba a daina mala yake cewa waɗannan abubuwa guda biyu da al'ajizu da alkasul wa huma miftahu kulli sharrin in kana neman mabuɗin kowane sharri yana cikin al'ajazu wal kasalu kaga lalaci da zaman kashe wando sharrinsa ba ɗan ƙanƙani ba ne lalaci mutum mai so ya ci a bagas bai son ya yi motsi bai son ya kai ya komo baya son ya sha wahala da kuma mutumin da in ya je sau ɗaya aka koro shi baya sake komawa in ya je ya sha da kyar baya kuma komawa ai mai ta'alimi ma ya ce tamannaita an tumsi faqihan munadiran bi ghairi ana fal jununu fununu wa laysa iktisabil mali duna mashaqqatin tahammal tahammulaha ko tahammulaha ko fal ilmu kayfa yakun yake cewa kana so ka zama malami ka zama mai ilimi ka zama mai karatu ba tare da ka sha wahala ba sai ce fal jununu fununu karka ce ai gaskiya ya ka daina zuwa wallahi karatun nan gaskiya akwai wahala shi sa ka daina ni na ga wanda ya zana wa ta kai sau bakwai kuma yanzu dakta ne sau bakwai kuma tun wa irin ta da kwana yake yana karatu wa irin ta da da kyar mutum yake iya cin 4-5 credit ba yanzu da ta zama bonanza ba ya zana bai ci ba ya kuma zana ya kuma zana kuma ya samu wata jarabawa duk bayan ya gama wannan wahalar ya shiga jami'a an ce yana a shekara ta uku wani cikin ɗalibai bai da lafiya sai kuma kasan laifi ne impersonation ka zo ka zana wa mutum jarabawa aboki bai da lafiya sai ya ce bari ya jaraba ya je kuma haka a cikin malama ko wanda ya gane ba dan ajin ba ne aka kore shi kasan da aka kore shi ya kuma dawowa fresh ya kuma ɗauka yanzu yana tabbatar ma ya yi kuma a harkar lafiya ya yi digirin farko ya yi na biyu yanzu ya ma gama na uku kuma akwai wani yaro abokin abokin kanina ne sai da ya shekara takwas a biyu ke suka kore shi domin sai da ya yi remedial yawan bai samu ba ya sake yin remedial year 2 sannan suka ba shi admission aka ba shi mass da ya je level 1 ina jin akwai wani course 1301 yan jami'a da sun san shi wannan 1301 din ya rike shi ya yi ta tafiya da kayansa ya ta tafiya da kayansa ya kasa abin nan har ya gama shekara hudu wannan tacin o1 din ya sa ya yi spill over year 1 tacin o1 ya kuma rike shi spill over year 2 kasan dama biyu jami'a take bayarwa ko shekara kaga remedial shekara nawa biyu ainihin program ɗinsa shekara hudun ka hada nawa spill over year 1 shekara nawa bakwai spill over year 2 shekara nawa kuma wallahi a kore shi ina cikin wanda na zaunar da shi neman nasiha akwai wani visiting lecturer da yake zo masa daga yake zo musu daga ABU Zaria shi ma ya dan karfafa gwiwarsa a lokacin ba lokacin admission bane yayi masa alƙawarin cewa insha Allah zai neman masa ya tattara script dinsa zai neman masa a admission a ABU amma a lokacin sai ya tafi ya tafi ina jin ko management ne ya je wata diploma shekara takwas ɗin canji sun tsiyaye abin yanzu magana da nake muku a takaice ya je a biyu zariya ya kuma gama haka ake so a rayuwa ba a son giving up wanda da yawa daga cikin matasanmu suna da irin wannan matsalar ai duk wanda ya nace da buga kofa za a bude masa mallajja walija haka suka ce duk wanda ya nace da buga kofa ko na ciki baya so zai ko da tsaki da wane ne da tsawa sai an buɗe kofar saboda haka al'ajizu wal kaslu ai wayannan su ne mabudin kowane sharri kaga talauci mutum sun ɗaura auren zobe da talauci in yana da waɗannan sufofin guda biyu al'ajaz wal kasal to ai ko kuɗi kawa mutum lalata su zai ko jari mutum ya samu ya kare a zai ki fita kasuwa saboda yana ganin yana da kuɗi sai ga sai karfe biyu ko karfe uku zai dinga fita ƙila yaran da suke kula da dukiyar duk su kashe kuɗin da sauransu don hakan wahuma al'ajaz wal kasl mala yace su ne mabudin kowane shar wa yasduru anhum alhammu wal hazan kuma ka san abin da suke yake gangarowa mutum ya shiga wannan layin alhammu wal hazanu damuwa da bakin ciki wal jubunu wal bukhulu an gane ko wa yasduru anhuma sannan ka san abin da kuma suke jawowa wa'ancan guda biyun suna jawo alhammu damuwa wal hazanu da bakin ciki wal jubunu da tsoro wal bukhulu da rowa wa dal'iddain da nauyin bashi wa galabatul rijal da rinjayar mazaje famasdaruha kulluha tushen waɗannan abubuwan cututtukan nan wajen guda nawa da annabi ya ambata a cikin hadithi dukkaninsu anil ajazi wal kasali dukkaninsu abin da ya haifar da su shine al'ajaz wal kasal me ke haifar da alhammu da alhazanu da aljubun albukhul galabatin rijal ko da kuma dala'iddain abubuwa guda shida duk abin da ke haifar da waɗannan abubuwan guda shida al'ajaz wal kasal asalin waɗannan abubuwan guda shida asalinsu shine al'ajaz wal kasal wa unwanuha law kuma ka san adireshin su shine lau da ba dan ba ta wa unwanuha alamar waɗannan abubuwan shine mutum ya dinga ai da ba dan kaza ba ai da kaza kaza kuma za ga ya ya sake yin wani motsi da falastiya fa na samu admission fa da yanzu ina level kaza kuma bai samu ba kuma bai sake jarabawa ba an shirya tafiyan nan fa da yanzu haka da ba dan kaza ba da yanzu ina guri kaza to shi sa sai malaki cewa unwanuha unwan na waɗannan abubuwan lauce fali zalika dan haka ne kalan nabi sallallahu alaihi wasallam shi sa manzo Allah ya gaya min ya gaya maka fa inna law kaga law tabtahu amala shaitan karka yadda da kalmar law da ba dan ba wannan ita kanta kalmar gazawa ce daga cikin adireshin gazawa akwai da ba dan ba shi ne lau shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya man karka yadda ta rabe ka wannan kalmar lau din nan falmutamanni min a'jazin nas domin wanda baya tashi yayi motsi sai dogon buri almutamanni mai buri kenan min a ajazin nas yana daga cikin mafi kasawar mutane ai so ake in ka ce za ka je guri kaza ba kawai ihu za ka zan je guri kaza zan je guri kaza wai a yaushe ne a ina nan dai ina shi a kawai sai ka je gurin a ci ka ce yanzu ina guri kaza abinda ake so kenan karba kallawo ka bari sai ka je gurin ka ce yanzu dai in ana son gani na ina guri kaza ka riga ka kai amma ka ga mai buri fal mutamanni mai buri min a'jazin nas yana daga mafi gazawar mutane wa aflasihim yana cikin mafi hasaran mutane wa aslul ma'asi ibn al-qayyim yace ka san tushe asalin kowane sabo kulliha gaba daya al'ajizu daga gazawa ne fa inna la'abda domin bawa ya ajizu ai yakan gaza an asbabi ta'at daga bin sabubban da'a ga Allah bawa yakan gaza yin riko da sabubba da za su ba shi damar yin da'a ga Allah wa anil asbabin lati tub'iduhu kuma bawa yakan gaza daga ɗaukan matakai da riko da sabubban da za su nisantar da shi anil ma'asi daga saban Allah me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace baka a Allah ta'ala kai a cikin alkurani yace ma wala taqrabu zina ka san kana da sha'awa ka san baka da halin yin aure da ya ka je ka dinga hira da hira kuma a cikin tsoro da duhu da yar mutane yanzu ka kamata ya kai ruko da sabubban da za su nesanta ka domin Allah ta ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila to da haka yana daga cikin gazawa mutum ya san shi mai rauni ne ya san ba zai iya gani ya kyale ba amma sai kuma ya kusanci abin da zai fada zai jefa ya cikin laifi wannan yana daga cikin al'ajas da haka mutum ya zamanto ya gaza daga riko da sabubba allaci tub'iduhu wanda za su nesantar da shi anil ma'asi daga saban Allah wa tahulu bainahu wa bainaha su shiga tsakaninsa da saban Allah فجمع في هذا الحديث الشريف أتكون ودنن ونن حديث مدوككي كاغا أن تتري أصل الشر أصل الشر وانا حديث دي تتري إن كان نمان أصل الشر وفروئه درس الشر ومبادئه دمفار الشر وغايته دكرشن الشر وموارده دمغنغر الشر wa masadirihi da tushen sharri to wannan hadithin di ya tattare su wa huwa mushtamalun ala thamani khisalin asalin sharri da rassansa da farkonsa da ƙarshensa da magangararsa da tushensa duk sun tattaru ala thamani khisalin akan wasu ɗabi'u guda takwas kullu khaslataini minha ha kuma kowace ɗabi'a guda biyu a cikin takwas ɗin nan ƙarina ni ‘yan tagwaye ne ba sa rabuwa. Faƙala da manzan Allah ya tashi sallallahu Alaihi wasallam ka riƙe wannan addu'ar ka haddace ta kuma lalle ka dinga yin addu'a ka dinga yin wannan addu'ar sai ce Allahumma a'udhu bika Allahumma inni a'udhu bika min alham wal hazan wannan ɗan juma ne da ɗan jummai ba sa rabuwa duk inda hammu yake to alhazanu yana gurin kaga sai aka ce ya ce ya Allah ina neman tsarinka min alham daga damuwa walhazan da takaici ɗaya wahuma ƙarina ne waɗannan 'yan tagwaye ne ba sa rabuwa fa innal makaruhal warid ala alqalbi domin dukkan wani abin ki da ke faruwa ke zo wa zuciya ke gangarowa kan zuciya imma an ya kuna sababu ko dai ya zama dalilin da ya kawo wa zuciyan nan damuwa amran madiyan wani al'amari ne da ya riga ya wuce amma duk sanda mutum ya tuna sai ransa ya ɓace sai ya shiga cikin damuwa amma fa abin ya riga ya faru fa huwa yuhdithul hazan to wannan shine wanda yake haifar da yake haifar da alhazan bakin ciki wa imma an ya kuna ko dai abin nan al'amarin wato an ya kuna tawakku'u mustaqbilin ko ya zama wani abu ne da zai faru nan gaba mara daɗi fa huwa yurithul ham wannan shi ke gadar wa mutum alhammu wato abin kaga malai yana so ya bambanta mana tsakanin alhammu da alhazanu alhazanu tuna wata damuwa da wani bakin ciki da ya riga ya faru abin ya faru amma duk sanda abin ya faɗo sai mutum ya shiga cikin bakin ciki na kubucewar wata dama da ya so ya riske ta ko na fadawa wata matsalar da kila ta riga ta faru shi kuma alhammu shine damuwa da ɗan adam yake shiga saboda tunanin wani abu da zai faru gare shi wannan alhammu kenan kaga a yau ka gane ashe akwai bambancin tsakanin alhuzunu da alhammu alhuzunu damuwa ce da ta riga ta faru alhammu kuma wadda ake tunanin faruwarta wakilahuma duka waɗannan guda biyun kasan abin da ke haifar da su min al'ajiz gazawa ce fa inna ma madha domin abin da ya riga ya faru ya wuce la yudfa'u ai ba a iya tunkuɗe shi bil huzni da takaici ya riga ya faru to takai bakin cikin da kake shi zai kawar da abu to ashe bakin ciki ba a iya kawar da shi akan abin da ya riga ya faru ya wuce to me yake kawar da bakin cikin da ya riga ya faru ya wuce birrida walhamdi wasabri wal imani bil qadar kaji abin da yake goge kuma ya shiga zuciyarka yayi delete all ka ji gaba ɗaya wannan damuwar baka ƙara tunawa ta ba kawai ka shiga cikin sabgoginka saboda damuwa ko wadda za ta faru ko wadda ta wuce tana sa ɗan adam ya tsaya cak ya kasa gaba ya kasa baya damuwa da kake kallanta tana lalata ɗan adam tana hana mutum ƙwaƙwalwarsa ta yi masa aiki yadda ya kamata abin da ya riga ya faru mara daɗi ne to me ya kamata da me za ka tunkuɗe wannan abin balbin rida da yadda walhamdu da godiya ga Allah abin ya riga ya faru to shikenan ka ce ka yadda da haka Allah ya hukunta ka karba ɗaya kenan walhamd ka ce kuma alhamdulillahi ma da Allah ya taƙaita abin iya haka ai wani shi nasa ya fi haka na uku wa sabr da kuma haƙuri abin ya dake ka ka ji ba daɗi amma sai kai haƙuri na hudu wal imanu bil qadar ka kusan imani da kaddara na daga cikin rukunan imani guda shida ka san wannan abin ba makawa ma asabaka lam yakul liyukhdi'ak wa ma akhta'aka lam yakul liyusibak qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana to kaji abin da ke zuwa cikin zuciyarka ya yi delete all ɗin bakin cikin wani abu da ya faru da kai a rayuwa ya riga ya wuce ko wani abu da kai misin har yanzu ka kasa sake ricin ɗinsa kake bakin ciki a kansa to abinda zai goge wannan damuwar don ka fuskanci ƙalubalen da ke gabanka to shine yadda da haka Allah ya hukunta. godiya ga Allah da Allah ya takaita abin ya haka sannan kuma da yin imani da kaddara sai kuma haƙuri wa ƙaunin abd shi yasa faɗin bawa ƙaddara Allah wa ma sha a fa'ala shi yasa annabi ya koyar da mu wannan kalmar ƙaddara Allah abinda ya faru bayan da ka so ba ka ce haka Allah ya ƙaddara shi ku san Allah wa ma sha a fa'ala abinda ya ga dama yake aikatawa wa ma yastaqbilu an gama da wancan sai mala ya ce wa ma yastaqbilu abinda ku kake tunanin zai zo nan gaba la yudfa shi kuma fa ba a iya tunkuɗe shi bil hammi da jefa kanka cikin damuwa to da me ake tunkuɗe da kuma ƙalubalanta ko fuskanta ƙalubalen na nan gaba na rayuwa bal imma an ta kuna lahu hilatun fi daf'ihi fala ya'jizu an wa imma Allah ya kuna lahu hilatun fi daf'i fala yajza'u wa yalbasu lahu libasahu min at-tauhid wat-tawakkul war-ridha billah والرضا بالله ربا فيما يحب ويكره yanzu malam yana yi mana fashin baki a gaishe ka ibn al-qayyim likita ne daga cikin likitocin da ke ba mutane maganin damuwa ta zuciya sai ce ya gano akwai wasu kalmomi guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari da su cikin jerin wato abubuwa guda takwas da annabi ya nemi tsari da su akwai wasu guda biyu da ba sa rabuwa alhammu wal hazan sai ya bambanta mana ce alhazanu damuwar da ta riga ta gabata alhazanu alhammu damuwar da ake fuskanta nan gaba to ita wadda ta riga ta gabata ya gaya ma ga yanda ake magance ta to wadda ake tinkara nan gaba fa sai ce to ɗayan biyu ne imma ko dai an ta kuna lahu hilatun Allah ya sanya wa ɗan adam wata dabara da hikima da basira fi dab'ihi wajen tunkuɗe wannan matsalar da take fuskanto shi ɗaya to in ya samu wannan dabarar fala ya ajizu anha kada ya ƙasa a gwiwa wajen yin amfani da wannan dabarar fala ya ajizu kada ya sare kada ya nuna gazawa anhu daga bin wannan dabarar da yake ganin in ya bita zai iya maki zai iya kawar da wannan damuwa da take fuskanto shi wa imma Allah ya kuna lahu hilatun fi dab'ihi ko kuma ya zauna ya yi lissafi ya yi nazari ya yi shawara da duk wanda zai yi ya ga ba shi da wata dabarar kawar da wannan abin da ke taho masa da ke tunkaro shi wanda kuma baya son sa to idan ba shi da dabarar da zai iya tunkuɗa wannan abin ya zai sai ce fala ya ji kada ya raki wayalbasu me ya kamata ya sai ce wayalbasu libasahu min tauhid ya ɗauko tufafin nan nasa na tauhidi ya sa wa tawakkuli ya ɗauko malin malin ɗinsa ta tawakkali ya sa wa rida billahi ya ɗauko mayafinsa na yadda da Allah ya yafa wa rida billahi rabba ya ɗauko mayafin yadda da Allah shine ubangiji ya yafa fi ma yuhibbu cikin abin da yake so wa ya karahu ko baya so sai mala ya ce walhammu walhazanu damuwa da bakin ciki yud'ifanil azama suna raunana suna raunana azamar dan adam duk wata himma ta dan adam to in yayi wasa waɗannan sufofi abubuwa guda biyu alhazanu walhammu za a ga a ce fa dafa mutumin dafa wani fa wallahi mutum ne mai kokwali mai kwazan nema mai kaza kaza amma yanzu kaga da abubuwa idan mutum alhammu da alhazanu suka tisa shi a gaba sai sun lalata shi karfinsa sai sun ci karfinsa ya zama mai rauni wa yuhinanil qalba inda gangar jiki suke raunanawa ma da sauki sai sun raunana zuciyar dan adam wa yahulani bainal abdi wa bainal ijtihadi fi ma yanfa'u sukan shiga su hana bawa katabus su hana shi yin wani abu da zai shiga wato sukan shiga tsakanin bawa da wani himma da ijtihadi kokari fi ma yanfa'u cikin abin da zai amfane shi abin nan zai amfane shi amma wa'yancan cututtukan guda biyu sun riga sun raunana shi sai ya kasa tashi yayi struggling yayi fama yayi fafutuka akan abin nan da ya san zai amfane shi fahuma kaga alhammu kaga alhazanu dan ka gane fiqihun da yasa annabi ya nemi tsarin Allah da su kaga waɗannan abubuwan guda biyu bakin ciki da damuwa hamlun thaqilun wani laftun kaya ne mai nauyi ala zahari sa'iri akan gadan bayan mai tafiya zuwa ga wata bukata tasa akan gadon bayan matafi ka san dai matafi ba abin da ya fi so irin ya ji ba shi da wani nauyi tunda akwai tafiya mai nisa a gabansa to wa'annan sukan zamewa dan adam wani kayan nauyi kuma yana da tafiya mai tsawo a gabansa to Allah maɗaukakin sarki muna neman tsarin ka daga alhammu da alhazanu abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin amin Thank you.